الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء إنه بمثله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ga watan bulkada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko 30 ne dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda shi ya daidai da ɗaya ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi na hausaro daga cikin wannan unguwa ta kaduna a wannan unguwa ta tudun wada cikin wannan gari na kaduna bayan kammala karatun littafin a kamus ya sittin min shawwali wanda muka yi darasi tara muka dora cewa za mu ci gaba da yin karatu kamar yadda mun saba amma mun tsayar da karatun kusan shekara sama da uku za mu ci gaba mun yi darasi na daya wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi na man qatala al radiyallahu anhu bayan husul da malam ya faɗa to fasali na farko da ya fara da shi shine ahlul baiti ko ahlus sunnati wa ahlul bait radiyallahu anhu alaƙan ahalus sunna da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalan na farko shine amirul mu'minin Ali bin Abi Talib al mu'minina ali dan abu talib Allah ya tsara masa yadda na so kowanne daga cikin su in dauki tarjamar sa in yi ta cikakkiya mutum tare da ya kawo to na ga abin zai ja mana lokaci wata kila za ma mu iya fita daga haddin littafin sai sa muka ce to bari mu yi shi a takaice yadda shi ma malam ya kawo shi shi zai iya ba mu damar mu tafi inda yake so inda ya kamata a ce mun tafi ali bin abi talib radiyallahu anhu an haife shi hijira na da wato kafin a aiko annabi da shekara wato an haifi ali bin abi talib kafin hijira da shekara 23 ya rasu hijira annabi na da shekara 40 ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah yana daga cikin matasa wanda a cikin matasa da annabi Allah ya aiko su shine matashin da ya ga kowane matashi shiga addinin musulunci Ali bin Abi Talib duk wani yaƙi da annabi sai yan kaɗan daga ciki da shi aka je sannan kuma shine ya tsaya a matsayin annabi lokacin da annabi ya bar makka ya tafi madina a daidai lokacin da abubakar shi kuma yana tare da annabi sannan ali bin abi talib yana daga cikin khalifofi guda hudu shiryayyu wanda annabi ya ce a yi riko da shiriyar su sannan yana aure yar annabi muhammad sannan dan uwa ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma shahidi ne ya yi shahada to shine yake cewa rawal Bukari wa muslim al imam al bukari da muslim ya ruwaito min hadith sahal bin sa'd anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi قال يا فتا يوم خيبر رانا خيبر yace la udiyanna hadhihi ar-rayata gadan wallahi sai na bada wannan tutar gobe rajulan ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi wanda Allah zai bude yakin da za a yi ta hannunsa wannan mutumin hibbullah wa rasulahu yana san Allah yana san manzon Allah sannan wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da annabi suna san shi da haka za mu ga cewa al'amarin malamai suna cewa ba wai kai ka ce kana so ba ana son ka ba wanda a cikin mu ba zai da'awar cewa yana son Allah ba amma waye yake da tabbas din Allah yana son shi to wannan manƙaba din wannan matsayin duk duniya in ba su haɓɓai ba ba wanda suka samu wannan su sun so Allah kuma kafin su bar duniya sai da kowa ya samu tabbas Allah yana son shi da haka haka Allah ya kawo a jumlance yace ya ayyuha allazina amanu man yartadda minkum an dinihim fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah yana son su su ma suna son Allah soyayya duka ta bangare guda biyu shi yasa wani gurin zamu ga Allah sai ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu yadda suka yadda da shi Allah shi ma Allah kafin su bar duniya haka yadda da su sannan Allah ya faɗa da yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سيت وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها سيت ومساكن طيبة في جنات عدن سنن ورضوان من الله أكبر باين الجنة to yadda da suka samu ta Allah tun daga nan duniya kafin ma su je su shiga aljanna samun yardan Allah ya ma fi aljanna girma Allah ne ya ce wa ridwanun min Allah akbar to wannan zikrul khas ba'da al'am a kawo abu a matsayinsa na umumi sannan a dawo a faɗe shi a teɓance yana nuni akan falalar da shi kafin yake da shi kaman qul kana aduwwan li jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra sai sai man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi mala'iku dukkan mala'iku sun shiga amma sai yace wa minka wa minkala sake faɗar jibril da minkala to yana nuni akan cewa minkala da yana da wata falala ta daban akan raguwar mala'iku saboda tare da sahabban annabi dukkansu sun so Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana son su amma a wannan manƙabar wannan matsayin da annabi ya ce zan ba da tuta gobe ga wani mutum wanda yake son Allah da annabi sannan Allah da annabi suna son shi to wannan yana nuna cewa wannan matsayin na soyayya daban ne ba irin wancan bane na rabu to shine sai yake cewa babatan nasu sai mutane suka kwana yadukuna suna ta tattaunawa lailatahum dan wannan daren nasu ayyuhum yu'taha shin cikin su wane ne za a ba wannan tuta din kala yake cewa falamma asibahan nasu lokacin da mutane suka waye gari ga dau sai suka yi sammako ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa wajen annabi yarju kowanne daga cikin su yana fatar an yi utaha a bashi wannan cutar فقال سي النبي يتي أين علي بن أبي طالب إنا علي بن أبي طالب يكي فقالوا سي صحبي ستفي هو يا رسول الله يشتكي عينيه yana gida yana kuka cewa idan sa bashi da lafiya qala sai annabi yace arsalu ilayhi yace ku aika ku je ku ce ina kiransa ko uti ya bi sai aka zo da shi فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له في النبي وفي أيضا سيما الدعاء ذاك دعا له الدعاء الهيل دعا عليه الدعاء مصيبة فبرع سي وركي حتى كأن لم يكن به وجه sai da idan ta dawo nan take annabi yana masa addu'a saboda likitan likitoci ya masa addu'a sai idan ta dawo kamar ba ta taɓa rashin lafiya ba fa aqahu ar-rayata sai annabi ya ɗauki tuta sai ya bashi fa qala ali sai sayyidina ali yake cewa ya rasulullahi uqatiluhum shin mutanen nan zan je in yaƙi su ne hatta ya kuno misali na sai sun kasance kwatankwacin mu fa qala sai ce unfus ala risdika ka tafi hatta tanzila bi sahatin har sai ka sauka farfajiyarsu amma da'uhum sannan ka kira su ila al zuwa ga musulunci farko da haka malamai suka bambanta suka ce akwai jihadin difa'i akwai jihadin talabi jihadin difa'i idan makiya suka afko muku a ƙasa to yanzu da mata da ƙananan yara da tsoho kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa dole a tashi a kare kai daga hujumin da aka kawo yanzu a nan wajen ya zamanto wajibul aini kowa a kan shi dole ya tashi ya ba da gudunmawa a kare kai daga halin da aka kawo jihadul difa'i jihadul talabi shine wannan wanda annabi zai tura ali sai da na ali ya ce ya tafi to shi kuma ba a yin sa dole sai da ka'ida dole sai kuna da imam shugaba wannan su shugabansu shine annabi muhammad sannan dole sai an samu raya marfu'a tuta ɗafajiya wanda mun ga cewa ga tutan nan annabi ya bashi sannan sai an sami tamyizu sufuf gagarin musulmi gagarin da ba musulmi ba da haka lokacin hedikwatar musulmi ita ce garin madina inda annabi ke zaune sannan abu na hudu idan kun je ba afkawa mutane za a yi batun da kun ga da yake uqatiluhum hatta yakunu mislana a kala sai annabi ya ce un ala rislika hatta tanzila bi sa'ati idan ka je ka sauka ga farko sun mazuhun ilil islam ka kira su zuwa ga musulunci ne idan ka kira su zuwa ga musulunci kai musu bayanin addinin musulunci sun fahimta sun gane sai suka ce ba za su shiga musulunci ba to a nan ne sai la'i kira hafi dini sai fi aiki babu tilas a addini sai a ce to tun da ba za ku yi musulunci ba yanzu ku yadda za ku biya ta za ku biya jizya za ku biya haraji idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su yi haraji ba to yanzu sai a yaƙe su ba dan sun ƙi musulunci ba su dan haraji wanda duk gwamnatocin duniya suna yaƙar mutane kan haraji a najeriya ma ana yi dan akwai bambanci tsakanin alƙatulu da alƙitari shi ya in aka zo aka ce ka biya haraji kai iya ka kulle mata gobe an yaƙe ka ba ai ba sai kisa ba ko kuwa ai an yaƙe ka yi a amerika ana yi a ingila ana yi a najeriya ana yi in ka ci biyan haraji sai su kulle ma kamfani ko su kulle ma shago kaga sun yaƙe ka to in suka ce ba za su yi musulunci ba sun gane addini aka ce ku biya jizya suka ce sun yadda za su biya jizya to irin waɗannan nau'in na waɗanda ba musulma su ake ce musu zunniyi to irin wannan haram ne wani musulmi ya ga arhasu ne zai kai musu farmaki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kai mu irin waɗannan farmaki ya taɓa wani daga ciki annabi ya ce wallahi ko kashin aljanna ba zai jaba gobe da kiyama sai ya kake tsammanin wanda zai shigo masallaci ya samu mutane na sallah ya tashe su duniyawa ya zo ya yi ya yi jihari Allah ya kiyaye wa akbirhum ka ba su labari bai ma yajibu alaihim abin da ya wajaba gare su min huquqin lahi na haƙoƙin Allah wallahi na rantsi da Allah li an yahdi allahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka khairul laka ya fi maka alheri min umurin ni'am akan a baka jajaye na dabbobin ni'ima jaba jaye na raƙumi to yanzu Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hannunka da mutane sun san matsayin da ake samu na daraja a wajen Allah wanda ya zama sababin shiryar wani ya fi a ɗauko manya-manyan jifa-jifai masu numfashi a baka amma ɗan adam da yake ya fi yarda da abin da yake gani sama da abin da bai gani bisa ga ka'ida na inna ha'ula yuhibbuna al'ajila amma wa yadruna wara'ahum yawman wayannan suna san bagaggaciya ga wuni mai nauyi a gaban su sun watsi da yanzu ta za a ce wani ya zama shiriyar wani ya jira wannan sakamakon a wajen Allah da zo a ce ga ke mota motar ba ma ku haɗe ba ya ɗauke ta ya kake ganin za a yi matsala za a samu wallahi shi yasa in kana harkar addini kai hakuri kai ka dauki kuɗi a wata tsiya kuma ka lura da kyau ka gani duk abin da ka fi damuwa da shi ya wahalar da kai shi yasa Allah da ya tashi yace walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida ba dan duniya kada kowa ya zama kafiri ba da ja'alna liman yakuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha da duk wanda ya kafarta da Allah sai ka dauko gidan zinari a bashi to in aka koma yan haka wani ya ga ne ya yi ridda ya samu kuɗi wani ya yi wani take ta shi ma bari ya dawo da tuba daga baya mutane haka za su komai Allah ya shirya da mu to Ali bin Abi Talib wanda sahihul Bukhari ma a fathil bari kitabu fada'il sahaba babu manaqib Ali radiyallahu anhu babin da ke magana akan matsayin sidina Ali a mujalladi na bakwai shafi na saba'in hadisi na wato talatin a mujalladi na daya hadisi na wato 37 ko a mujalladi na daya sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il ali a mujalladi na daya kai shafi na 37 a hadisi mai lamba ta 1872 hadisi da kuma mai lamba ta 3400 da ainihin wato shida wallabzu lahu sai ya ce hadal hadithu wannan hadisin da muka karanta yanzu fiye a cikinsa akwai fadilatun azima akwai falala babba wa man manqabatun da kuma matsayi bahiratun wacce take mabayyaniya li amiril mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu ga ali bin abi talib haythu ta yadda shahid lahu nabi sallallahu alaihi wa sallam bil mahabbati fi qawlihi ta yadda annabi ya masa shaida da soyayya ta bangare guda biyu yace yuhibbu wa rasulahu na farko dai shi na Ali yana san Allah sannan yana san manzon Allah kuma wannan fa ba wai fa shi ya ba kansa shaida ba cewa yana san Allah a annabi ne ya ba da shaida yace na Ali yana san Allah yana san manzon Allah sannan na biyu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma kafin ya bar duniya sai da ya bar mu tabbas cewa kuma Allah ya so shi annabi ya so shi amma an ka karanta tarihin na Ali zaka ga ya samu jarrabobi da yawa bayan na Ali kamar yadda za mu gani ya zo ya zama khalifa wayanda suka je suka kashe na Usman suka dawo bayan shi suka ce su magoya bayan shi haka aka zo aka kari kici aka kari rigima yana fada da bangaren su Muawiya mutanen sham a matsayin yan tawaye ga gwamnati shikenan a daidai wannan lokacin kuma aka samu kawari suka balle suka zo suka ce da sayyidina alif da mu'awai duk kafirai ne kuma suka je suka yi mitin suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku ko mutum uku nan da suka ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su duk faɗa liban annabi muhammad suka ce sai an kashe amur bin al'ad sai an kashe muawiya sannan sai an kashe sai sayyidina ali wanda aka turo ya kashe amr bin al-as ranan amr bai da lafiya bai fito sallah ba wani ya shiga limanci wanda ya zo kisan ya ɗauka amr ne ya kashe shi Ya ce na yi nufin in kashe amr shi kuma Allah ya yi nufin in kashe wani wanda ya zo ya kashe sai sayyidina muawiya bai same shi ba ya kawo masa suka da wuka wacce aka sa mata guba sai na mu'awu ya kauce ciki ya so ya huda mai ita ya daba mai ita a cinya wannan shi sababin har ya mutu bai kara haihuwa ba tun daga nan shi kuma abdurrahman bin marjam al-khariji ba khawariji wanda aka turo ya zai kashe sai da ali shi nasarar wajen kashe sai da na ali daidai lokacin sallar asuba ya sami ya kashe shi kuma dama annabi ya ba da labari cewa kashe shi za'a kuma shi yana sane da haka da haka mutane akwai wanda za ka ga suna biye mana tsoro na ce ku daina jin tsoro na ce mu musulmi ne mun imani da kaddara mai kyau da mara kyau idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za ka bar duniya ko ba sababi sai ka bar ta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala littafi ne rubutacce na ce sannan abinda muka ɗauka na karantar da addini ba shi zai sa ba Allah ya rage mana kwanaki na ce sannan yau inda zan ce na daina karantarwa saboda hatsarin da ake fuskanta ba shi zai sa Allah ya ce kuma ya kara mun kwanaki ba na ce tuntuna ko wa'anda sun yanke mana hukuncin kisa Allah ne bai kashe mu ba mun kawo yanzu saboda haka in kuma Allah ya kashe ka lokacin mutu ko ba sababi sai ka mutu saboda haka shi ta Ali bin Abi Talib din da kai shi radiyallahu anhu yake cewa dulil maut an haife ku ne don ku mutu shine ka daina damun kanka ba dai ka rayu ba to ka sa kuma ce a mutuwa akan ka lazimci dole kar ka zo Allah ya maka rayuwa ka ɗauka cewa mutuwa akan ka ba ta zama dole ba ka wahal da kanka Allah cewa da yamma Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum al-imam al-qurtubi yace ya halicce ku dan ku rayu in ku rayu kuma sai kun mutu shine liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to tarjama da ka ga ta Ali bin Abi Talib akwai wasu yan kananan littattafai da aka yi ta zaman asharatu almubashsharuna bil janna su goma tun daga abubakar umar ina ganin malam usman ba su wuce shafi ashirin da wani abu ba zuwa talatin an yi na abubakar an yi na umar an yi usman sai da na ali abu ubai da har zuwa guda goma nan su ma wata rana in allah ya da haka in an samu wani lokaci za mu ɗauko mu sa su ɗaya bayan ɗin sai mun karanta su da izinin allah tarihin kowanne daga ciki na biyu wato mutum biyu na biyu ita ce fatima ta radiyallahu anha fatima allah maɗaukacin sarki ya ƙara mata yadda yar annabi muhammad an gane an ka koma littattafan siyar da kuma tarajin irin siyar a alamin nubala in ka ga yadda al'imamun zahabi yake mata kirari ya jinjina mata abin su ya baka mamaki saboda haka alhamdulillah littattafan ahlus sunna cike take da kaunar gidan mutanen annabi kuma za ka taɓa wani buɗe wani littafi baka ga zagin wani wanda yake da alaƙa da gidan annabi a littattafan mu ba ma ba addinin mu bane kai dai da ka sama kanka tun Allah ya jarrabe ka da jin haushin sahabbai da sai ka zage su shine addinin ka kai ma addu'a muke maka Allah ya yi ba shi yasa daga ƙarshe za mu tura musu wani sako masu hankalin cikinsu ya kamata su yi tunani su duba wannan lamarin an gane rawal bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam al-bukhari ya babin manaki babu manaqib masa radiyallahu anha babu ya buɗe sukutun a cikin littafin shi babin da ke magana akan matsayin nana fatima anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi قال يكي da فاطمة السيدة a halin janna. ita na na fatima ita ce shugaban matan gidan aljanna abinda zai bada mamaki a daidai lokacin da yan shi a kullum suke tuhumar matar annabi muhammad na na aisha ita fa tana cikin ahalul baiti sun cire ta sun ce ba ta ciki wai kuma ita ma kanta na na aishar makiyar ahalul baiti ce to wannan hadisin fa na na aisha na daga cikin wanda ta rawaito wannan hadisin tana ba da labari tana cewa wata rana muna tauradun duk mun tare matan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wacce ba ba ta halacce ba ta zo wajen ba ta ce sai gane na fatima tana tahuwa ka an na mishiyata ha mishiyata rasulullahi idan ka ganta tana tafiya yanayin halittata, gabaki ɗaya ta ɗauki babban mai gida annabi muhammad tana zuwa annabi ya ce marhaban bignati barka da zuwa ayata ya zaunar da ya ita ya mata magana ta kunnanta na dama sai aka ga tayi kuka sannan sai mata magana na kunnanta na hagu sai aka ga tayi dariya shi take faɗa na Aisha take cewa ban taba gani ba rana lokaci ɗaya mutum mai dariya ya kuka sai yau lokacin da annabi ya fata ta tambaye ta tace mata me ya faru tace wannan tsakanina da mahaifina ne ba ruwanki sai da annabi ya rasu sai take ba ta labari take cewa lokacin da kika ga na shigo gida ya mun magana ta kunne na dama ya faɗa mun ne ya ce idan ya bar duniya babu daɗewa ni ma zan bi shi yace shi yasa kika ga nayi kuka amma annabi yace mata wa anti masalafu ana laki ma dalla da ni in zama miki magabaci da haka duk wanda annabi ya zama masa magabaci yayi nasara shi yasa alfaza zai yake ta laqad faza man kana rasul imam duk wanda ya zama annabi shine imam din sa yayi nasara wallahi ya rahoto kuwa to sai ta ce lokacin da kika gaya ya min magana ta kunnan hagu na dariya ya ce min ne ba za ki yadda ba ki zama ke ce shugaban mata a aljanna wannan magana ita ce ta sa na ainihin wato dariya wannan kuma alhamdulillah su ke da ta tafan to suna kawo shi ba sai wai me yasa babu hadisan na na Fatima a cikin littattafan akwai ba da yawa ne kuma abin da ya sa ba su da yawa annabi ya bar duniya wata shida da yan kwanaki ta mutu ba kamar na Aisha ba annabi ya ta da shekara sha-takwas sai da sai shekara 60 da takwas tana karantarwa kaga dole za ta samu lokaci da yawa na ruwaito hadisi to in mata ruwaito ba bai kamata a yi mata karya ba a ce ta ruwaito sannan a daidai lokacin da suke wannan tuhumar fa idan ka ɗauko usulul kafi ga baki ɗayan shi tun daga fakuwa babu ɗan shi an da zai iya nuna maka ruwa na na fatima a ciki a daidai lokacin da mu akwai kaɗan ɗin a ciki a cikin kutubul arba nasu in ka ɗauki usulul kafi ka tare ɗan shi'a kuma na baka wannan asamin ɗin duk ɗan shi'an da ka sani ba wai jahilin ba masu karatun a kabira mujirmiha a ce dan Allah kana so ya faɗa maka hadisin na na fatima a cikin usulul kaji ya kaga ba zai faɗa ma ba amma saboda rani sai zai yana kuma koyo ba koyo ko hadisan na na fatima bayan su ma ba wasu koyo kuma kuma inda abin son kai ne ba ka'ida ta ilimi ake yi ba ai ya kamata sai da na abubakar ya fa abu ruwai ruwaito hadisai da yawa amma da abubakar da abu hulala wa ya fi to hadisai da yawa abu hulala ba sai a ce to ai da wanda kusur kullum suke fita tare da annaba a dawo to ai ya kamata a ce sai na abubakar ne ya fa hadisai da yawa ba abu hulala amma kaga abu hulala ya fa hadisai da yawa sama da wa sama da abubakar saboda ka ka'ida ta ilimi ba wai kawai abu bane tun ana son ka dole a kirkiro hadisai ko baka faɗa ba a ce kayan na faɗa ba haka ake ba to na fatima tana da matsayi da daraja babba ya ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce matar da ba a haɗa ta da wata wajen kishi dan annabi ya ce abin da zai cutar da ita zai cutar da ni a daidai lokacin da suke kokarin su lafta hadisin kan abubakar kuma maganar abin da ya faru annabi ya yi magana ne saboda munasabar ita na na fatima ɗin lokacin da sai na aliyu yana neman auren fatima yar gidan abu jihal kuma wannan maganar har littattafansu na shiya akwai a littattafansu na shi'a cewa ma aka yi wani yanzu ya kawo mana na fatima tsegumi ya ce ke kina nan zaune ba ki sani ba ga alinan ya rasa matar da zai nema sai fatima ɗin gidan abu jihal shine ta zo ta kwaso al Hassan da ne ta taho gida ta zo ta ce mutanen na faɗa cewa duk abin da za a yi maka baka fushi akan yarka annabi ya sa aka haɗa masa mambari ya hau ya gode ma Allah ya yi masa kirari ya ce bayan haka mun ba abu da ibn rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usman aure ya mutunta mu mun mutunta shi ya ce ba yadda za a yi a haɗa yar gidan annabin Allah da ƴar gidan makiyin Allah bai taɓa yi ba tuna na fatima tana da matsayi babba shi yasa za ga wannan muguwar aqida tun kafin bayyana ta a nan ƙasar babu gidan da za ka je baka samu akwai sunan na fatima a gidan ba sai ka samu an sa binta ko ta rasulu ita ake ne na na fatima an yi lokacin da babanka in yi maliki in yi kone ma gudu in ka ci birki in ka ce dan binta rasulullah baba dan binta rasulullah ba wani ma lokacin mai masan shi ya san binta suna ne mai kyau ko to salisan na uku alhassan wal husain alhassan da husain radiyallahu anhu ma Allah ya kara masu yadda rawat tirmizi al-imam tirmizi ya ruwaito bi isnadihi da isnadin sa ila ila al-barra bin azib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi absara hasanan husainan ya ga al-imam da husaini faƙali sai ce allahun inni uhibbuhuma Allah ina son waɗannan ahibbuhuma Allah subhanahu wa ta'ala ka so su fi hada alhadisi fazilatun zahira a cikin wannan hadisin akwai falala bayyanan ne da Hussein radiyallahu anhuma da Hussein da Hassan Allah ya tsara musu yadda haifu ta yadda tadamman alhassa wato ya kunshi wato tadamman hassa al'ummati hadisin ya kunshi zaburar da al'umma ala hubbihima akan son su wa anna hubbahuma hubbun lahu sallallahu alaihi wasallam kuma san Al'imamu imamu hasan da san Al'imamu imamu husaini sau dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za ka ga mu magabatan mu ba wai Al'imamu imamu hasan ba da Al'imamu imamu husaini da suka fito daga gidan annabi a sahabbai sun nuna dabba ma idan ta fito daga gidan annabi dabbar da suke mata wallahi ba irin dabbar da ba nan annabi sun ba shi yasa za ka ga annabi yana da taguwar da duk in aka yi tsere aka yi a ita take zuwa na daya akwai ranar da wani bakauye ya zo da wani raƙumi irin rena kama ka gagayya budare gida ake rena ku daji ku ne manya aka zo aka yi tsere sai taguwar wannan ɗan da kurkushin raƙumin sai tsere wa wannan taguwar sahabbai hankalinsu ya tashi da ya sa hankalin su ya tashi saboda kallon wannan taguwar kawai saboda ta fito daga gidan annabi to bai kamata a ce an tsere mata ba da hankalin su ya tashi annabi ya fahimci hankalin su ya tashi sai ce masa ku yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya tafi a shay'un min duniya dunya illa wa ba'ahu haƙƙi ne akan Allah duk wani abu da Allah zai ɗaga shi akwai matakin da in ya riga ya kai ya gama kai ƙarshe daga nan kuma sai dai a yi ƙasa an riga an gama wannan kenan to shi yasa kullum muke faɗa maganar da alfazaji ya faɗa yace ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin Annabi Muhammad haka idan Annabi ya sa riga ya cire to kimar ta ba daidai suka da riga kowa a duniya ba saboda ta shiga cikin Annabi ta fata idan Annabi ya sa takalmi ya cire kimar takalmin ba daidai ke da kimar kowane takalmi a duniya ba saboda ya shiga kafar annabi ya fita haka matar da annabi ya aura ba daidai take da matar kowa a duniya ba shi yasa kuka ga Allah ya yi doka a kan su yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan bai wa a cutar da annabi sannan bayan annabi wani bai isa bai rufe yana so matar annabi zai aure ta don ka gane ba shi suke da da mamarka shi sa muke cewa kullum idan ana maganan alfahari da miji idan matar annabi ta ni idan mama ta na wajen mamarka na wajen ba za ta yi miki ba don ko kai ka san ita uwar ta ka san mijinta bai kai nasu ba wallahi shi ne yaren da mutane za su gani sai ka sani in za alfahari da miji da mata annabi ta miƙe ba mata da za ta kada miƙewa a duniya to haka idan za a yi alfahari da uba idan ƴaƴan annabi Muhammad suka miƙe a waje ba kuma ɗan da zai ƙara miƙewa a duniya dan ubansu ya fi uban kowa a duniya sallallahu alaihi wasallam to annabi ya nuna al-imamu hasan ya nuna al Sani, ya ce allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son waɗannan Allah ka so wanda ya so su amma wallahi cikin wannan al'umma sai da aka samu marasa mutuncin da za ku ji abin da aka yi al'imamu Hassan na cutarwa sannan za ku ji abin da aka yi ma shi kanshi al'imamu Hussein na yaudara وروى أحمد بإسناده الإمام أحمد يا رويتو لإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي الحسن wal husayn sayyida shabab ahli aljanna da al-imam hasan da husaini shine samari shugaban samarin gidan aljanna wa fi hadha a cikin wannan hadisin akwai man abatani matsayi guda biyu azimatani masu girma lil hasani ko lil husaini radiyallahu anhuma liko lil hasanaini da hasanaini wancan ma haka ne wannan babu abubakar da umar ana cewa mai umarai to haka alhassan wani husaini ana cewa mai Hassanai lil hasanain radiyallahu anhuma da hasan da husaini haitu shahida annabi da yadda annabi yi shaida lahuma gare su bil jannati da aljanna wa akbara da annahuma kuma annabi ya bada labari su biyun nan yace sai ya dace ba da ahlul janna sune shugaban samarin aljanna radiyallahu anhuma wa ardahuma Allah ka yadda su sannan Allah ka yarda shine bambancin radiya wa arda Allah ka yarda su sannan Allah ka yarda ga wasu rabi'an na hudu bin husaini ta'ala Ali bin husaini dinnan da muka faɗa yanzu shine mutum na hudu shi al'imamu Hassan da muka wuto yanzu an haife shi hijira na da shekara uku ko ya rasu hijira na shekara ainihin wato a 61 a alhassan bin ali an haife su hijira na shekara biyu ya rasu hijira na shekara 50 ko sannan al'imam al-husaini an haife shi hijira na shekara uku ya rasu hijira na shekara 61 da aka tazaransu wajen barin duniya shekara goma sha ɗaya ne sannan al'imamu hassan ya riga al'imamu hussein zuwa duniya da shekara ɗaya da yawan mutane suna ɗaukar cewa da hassan da ta tagwaye rana ɗaya suka zo duniya ba haka karatun ya taɓa domin al idan kana da alaƙa da ilimin sarfu kasan tasgiri ne na hassan kamar yadda za a ce alkitab a ce alkutai ko umar a ce umayya to haka alhassan hussein tasgiri ne nawa da haka kai ma idan an haifan maka ya'ya za ka iya sama dan farko hassan na biyun ya zo ka sami hussein ba dole sai ta gwaye ba ko kuwa yawa a daina yin rudu ba dole sai ta gwaye ba sai al'imamu na hudu shi ne Aliyu bin hussein rahimahullahu to wannan Aliyu bin hussein din ne aka ce masa zainul abidina shi ne kuma as-sajjad an haife shi hijira na da shekara 38 da haka da al'imamu hassan da al'imamu Hussein su ne sahabbai amma ali zain al'abidi na ba sahabi ba ne tabi ne an haife shi hijira na da shekara 38 ya rasu hijira na da shekara 95 shi ne al'imamu ali zain al'abidi na ta wani abu da mutane ba su sani ba kun san cewa wannan imami na hudu a shi'a yadda suke lissafa ba don sai na umar ba wallahi da bai samu ba saboda bayan da aka je aka yaƙi a ƙasar farisa aka fatattaka ta tun da koda addinin musulunci ya zo sahabbai suka kai addini can bautar wuta ake farisa sai na umar ya je matsala abubuwan da suke bauta kuma ko lura za ku ga in shi'a a duk cikin sahabbai sun fi jin haushin umar sama da kuwa shi yasa za ka ga in za su zagi abubakar sau ɗaya to sai sun zagi umar su uku in za su tsine wa umar abubakar sau ɗaya to sai an tsine wa umar su uku to da aka kamo bayi daga can a ciki akwai yar sarkin wacce take tana daga cikin kyawawan matan da aka zo da ita kowa yana harin sai an bashi sai na umar ya ce a wannan baiwar sarkin farisa da aka zo da ita sai na umar ya ce ba zai ba kowa ita ma ali zai wa sayyidina husaini zai ba ita wannan baiwar da sayyidina husaini umar ya dauka ya ba sayyidina umar ya ba sayyidina husaini ita ce ta haifi ali na abidina wacce aka zo da ita daga kasar farisa iran to shi yasa idan kuka lura daga kan ali na abidina duka shi'a daga nan ba su yadda cewa a cikin 'ya'yan hasan ko mutum ɗaya hannun bai su ba ne ko ɗaya babu ya sa ya addu'a ɗinmu da maka da wancan Na ce in kun ce Allah ne ya tsara ce ta yaya aka yi aka tsara 'ya'yan Husaini ne kaɗai ba 'ya'yan hasan? a cikin a'imma sai ya ce wai Allah ne ya tsara haka ce fa an Allah ne ya tsara haka ya kamata kamar da